الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'i fi tahsilil ilmin nafi'